muna ɗaya ga watan rabi'u sani jimada sani afwan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam rabi'u sani ne ko jimada sani rabi'u sani ba hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1446 wanda ya zo daidai da biyar ga watan goma a shekara ta 2024 wannan shine kasar ɗinmu na takwas. daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha a littafin fadilatu sheikh Muhammadu ibn sa'id ibn raslan hafizahullahu ta'ala idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan dai a cikin babi da ke magana akan falala da alherin la ilaha illallah wanda karatu yayi karatu har muka zo gurin maganar shekul Islam Isma'ilul Harwi Allah madaukakin sarki ya masa rahama wanda yake cewa al'arifu ya yasiru ila Allah baina mushahadatil minnati wa mutala'ati aibin nafsi wal'amali shi haƙiƙanin masanin Allah haƙiƙanin malamin tauhidi ko ɗalibin aƙida da tauhidi yana ainihin wato mu'amalantar ubangiji ne tsakanin mushahadatil minnati yana mai ji a ransa cewa Allah ya masa baiwa ya masa ni'ima ya masa alheri wa mutala'ati aibin nafsi sannan yana hango aibin kansa da matsalar kansa yana ji a ransa shi mai matsala ne tsakaninsa da Allah sannan kuma yana jin a lokaci guda Allah ya masa baiwa ba yar kankanwa ba ina fata an gane sannan wal'amali yana ƙoƙarin yin aikin kirki ko kuma yana ganin yana da naƙasu a cikin ayyukan da suke da alaƙa da bautar Allah subhanahu wata'ala to wannan shine mutumin kirki shine masanin Allah na gaskiya to sai malam yace wa hadha ma'ana qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadith sahihi wannan maganar kuma cewa bawa ya dinga kallon kansa tsakanin Allah ya masa ni'ima ya masa baiwa yana da ni'imomi da yawa da kuma yana da illa yana da matsala a rayuwarsa yace wannan shine ma'anar faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi na sayyidul istighfar ɗinnan. sayyidul istighfar hadisin da ake magana akan cewa shine shugaban istighfarai na duniya an yaqula al-abdu shine bawa ya budu baki yace Allahumma anta rabbi ya Allah kai ne ubangiji na mahalicci na la ilaha illa anta babu wanda ya cancanta abotawa bisa dacewa sai kai khalaqatani Allah kai ka halicce ni wa ana abduka kuma ni bawanka ne bawa yana furci da cewa Allah shine mahalicinsa kaga anan cewa Allahumma anta rabbi tauhidi ne na rububiyya la ilaha illa anta kuma tauhidi ne na uluhiyya ina fata an fahimta ya kadaita Allah da cewa shine yayi halitta sannan kuma ya sake kadaita Allah da cewa shine ya mallaki halitta kuma yake juya halitta kuma shine yayi halitta sannan ya sake kadaita Allah da cewa shine Allah abun bauta ba a hada shi da kowa ya sake cewa khalaqatani Allah kai ka halicce ni kaga nan tauhidur rububiyya ne wa ana abduka kuma ni bawanka ne kaga nan tauhidi ne na uluhiyya ina fata an gane wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'tu Allah ina nan akan alƙawarin da na kulla tsakanina da kai ina fata an fahimta Allah ya kulla alƙawari tsakaninsa da mu cewa za mu bauta masa alastu bi rabbikum Ƙalubala, bala Allah ya ce ni ba ni ne ubangijin kuma halittunku ku ba muka ce haka ne Allah ya ce na an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an haza gafilina mun shaida saboda kada ƙiyama ta tashi ku zo ku ce mun kun manta Allah ya kafa hujja da mu da shi tun muna tsatsan annaba Adam na fata an fahimta mastata'tu gwargwadon iyawata ma'ana ba zan yi abin da yafi ƙarfin ɗaka da dama ta ba yasa yace fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawarku wasma'u ku saurari magana daga Allah daga manzon Allah wa ati'u kuma ku yi da'a da biyayya gare ta khairan li anfusikum in kuka yi haka alheri kuka yi wa kanku na fata an fahimta fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa Anfiƙu khairan li anfusikum sai Allah ya ce wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun wanda diye maganin baƙar ruwar zuciyar shi wannan shine rabotaccen duniya da lahira Allah ka rabotar da mu a'udhu bika min sharri ma sana'tu Allah ina neman tsarinka daga sharrin abin da na tsuburwurta abin da na aikata saboda bawa ya aikata ko yakan aikata abin da yake zama masa bala'i da masifa yasa cikin khutbatul haja annabi yana cewa wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu saboda dan adam yana da sharri ko a kansa ko akan waninsa ina fata an fahimta yasa in zaka fita daga gida aka ce kai addu'ar cewa kada a batar da kai kar kai ma ka batar da wani kar ka zamar da wani kar wani ya zamar da kai daga tafarkin Allah duk wannan yana nuna cewa shi karan kansa dan adam ala nafsihi balwa shi kansa bala'i ne akan kansa in bai yi taka tsantsan ba sai ya jangwalo wa kansa bala'i ko ya jangwalo wa waninsa bala'i yasa annabi ya ce kullun nasu yaghdu idan gari ya waye kowa yakan yi sammako sai annabi ya ce fa ba'i'un nafsahu akwai wanda zai je ya sai da kanshi ga hallaka ga masifa fa mu'tiquha aw mubiquha akwai wanda zai je yanta kansa daga masifa akwai kuma wanda zai je danna kansa cikin masifa an gane magana da kyau kuma haka ne in aka waye gari haka ake tafiya wani in ya fito fitowarsa alheri ne wani in ya fito kuma fitowarsa menene sharri ne gare shi da waninsa yanzu duk gari in ya waye yan bandi in sun fito wasu alheri ne ba bala'i suke jazawa kansu da al'umma ba ina fata an fahimta yan fashi da makami in gari ya waye in sun fito wasu alheri ne eh? masu cinye dukiyoyin jama'a da masu zamba cikin aminci da maciya amana in sun fita wasu alheri ne ba alheri bane ga kansu kuma ga ba alheri ne ga suwa ba ga wasunsu to haka idan aka ce mai bautar Allah ya fito shi fitowarsa alheri ne ko ba alheri ba mai kyauta ko sadaka in ya fito fitowarsa alheri ne ko ba alheri ba mai karatun qur'ani in gari ya waye ya fito daga gida fitowarsa alheri ne ko ba alheri ba to shine annabi ya ce kullun mu yaghdu fa ha, nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha in gari ya waye wani in ya fito bala'i ya fito da shi wani in ya fito kuma alheri ya fito da shi kuma haka za a yi ta tafiya har duniya ta nade a haka za a yi ta tafiya to ne yake cewa ni ina nan a kan alƙawarin da muka yi da kai na yi maka Allah ina neman tsarin kaina ina neman tsarin ka daga sharrin abin da na aikata abu'u laka bi ni'matika alayya Allah ina ikirari ina furuci da ni'imar da kai mun ma'ana ban ɓoye cewa ka mun ni'iba ba na yarda cewa kamun ni'ima wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za ku ƙididdige ni'imar da Allah ya muku Allah ya ce ba za ku iya kirge ta ba sai dai ku faɗi iya abin da za ku iya ganewa cewa ni'imar Allah ce akan ku amma ƙididdige ta gaba ɗaya ba zai yiwu ba alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawari sai Allah ya ce jahannama yaslaunaha an gane saboda haka ni'imar Allah tana nan akan bayi wanda la tu'addu wa la tuhsa ba za ta kirgu ba za ta kirdugu ba amma daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah ya yi wa bawa shine mayar da hi musulmi zaunar da hi a matsayinsa na musulmi ni'ima ta biyu shine musulmin ma kuma ahlus sunna mai bautar Allah zalla ina fata an fahimta mai bin sunnar manzan Allah zalla ba mabiyin shek dadushu dadushu ne ko ne alwane ne alwaye waye eh shek dadu wai ana faɗa maka haka ne fa in ka ji sunan ka birgita ka razana ka gane waɗannan fa ba ƙananan abin nan bane fa kana taɓa su to ka jangwaro rigima Shi ne za ka ji an faɗi sunan ma da wani kalkalatul kubura da sugura <laughs> ai wallahi tallahi in ba tsoron Allah mutum ya ji ba duk wannan sunan ba zai firgita ka wallahi kar wani wani sunan wani shehi ya firgita ka shehi in yana so ya zama na Allah ya ba Allah kawai kawai ya bi manzon Allah hi ne darajarsa, hi ne girmansa. amma wani dadushu eh yawwa alkufi alwace, tsiyatsiya lai sawaki to wannan shi ne don haka ina neman tsarinka daga sharran abin da na aikata ina kuma furuci da ni'imar da kai mun ya Allah wa abu bi zambi kuma ina furuci da zunubin da na aikata shi bawa ya yadda yayi laifi wa Allah kada ya tsaya yana nuna shi ba mai laifi bane to wannan daga cikin hanyar da Allah zai karɓe shi kuma ya yafe masa barin mu ba ku misali yanzu ku lura ko kotu aka kai ka ana zuwa sai alƙali ya tsaye da kai yace ana zargin ka kayi kaza kayi kaza kayi kaza sai ka ce ranka ya dade mai shari'a Allah ya ƙara ma lafiya da imani waɗannan abubuwa da duk aka aikata wallahi na yadda na aikata su shikenan sai ya to masha Allah yes yes yes yes yes yes yes sai jabiru sai ce ranar kaza ga watan kaza a dawo shikenan ana dawowa sai a ce to sakamakon wannan bawan Allah bai tsaya jan hankalin kotu ba ya yarda da laifinsa na kaza da kaza da kaza da kaza a da da ya jayayya ya wahalar da kotu hukuncinsa kaza ne amma yanzu saboda ya yarda cewa ya yi laifi bai tsaya mana jayayya ba to yanzu an sassoto da hukuncin zuwa kaza ana yin haka ko ba wannan a duniya fa kenan jama'a tsakaninka da ‘yan adam ‘yan uwanka idan baka wahal da su ba he su masu sassauta ma amma wallahi wani ya san ya yi laifi yi ta bala'i da shi ya ce shi bai yadda ba ya yi ta rantsuwar ƙarya wani ga muryarsa ga bidiyonsa ga komai amma wallahi ya hauri mun gado ya faɗo kan na ɓera ya ce shi sam ƙarya ake masa ba abin da ya aikata kawai sharri ne kaza kaza kaza ai ta bugawa to daga ƙarshe lauyoyi sai su tabbatar masa da laifinsa based on abin da suka samu na hujjoji haka ne ko ba haka ba wannan muryarka ce wannan hoton ka ne wannan bidiyon ka ne don haka magana cewa ba kai laifi ba wannan kai kake faɗa amma mu dai abin da ya bayyana mana shi ne ka yi laifi da haka alkali zai yanke min hukunci sai alkali ya ce to tunda an kama ka laifi ka ƙi yadda amma hujjoji sun tabbatar da ka laifi ga bidiyon ka, ga muryarka ga kaza haka a karkashin wannan da ka amsa ko ta za ta sassauta ma amma tun da baka amsa ba to yanzu an tsananta hukunci a gare ka dan haka daurin shekara ashirin ko babu biyan beli babu tara kuma kawai ka tafi sai ka je ka yi shekara ashirin a prison ka kai ka jawo kanka to hatta tsakanin Allah da bawa itirafi da laifi jama'a yana sa Allah ya sassauta ma cewa Allah na yarda na ma ba daidai ba kuma wannan fa ba ana nufin sai kayi laifin za ka yarda da kayi laifin ba a'a shi Allah ko baka yi ba sunanka mai laifi kai gajiyayye ne in an danganta ka da waye da ubangiji kai mai laifi ne komai wankuwarka kada ka yarda ka nuna wa Allah girman kai Allah bai san girman kai ka nuna kai wani mutum ne Allah bai san ka bar shi shi ya nuna kai wani ne kun gane maganar da kyau ko yasa ka duba darajar annabawa da manzanni amma wallahi annabawa ba sa wa Allah dagun kai idan Allah ya mu'amalance su da magana sai su mai da komai zuwa gare shi kana ga saboda tsabar biyayya ga Allah annabin Allah yana kwance bai da lafiya amma yana jin kunyar ya ce wa Allah ban da lafiya Allah ba ni sauki me yasa saboda shi yana ga idan yayi haka kamar yayi gajan hakuri Yin Allah bai san baya da lafiya ba ne? ba ma shi ya dora mar cutar ba to yana ga ya ce Allah ban da lafiya a bani sauki yana ga kamar yayi su'ul adabi mummunan ladabi da haka sai ja bakin sa yayi shiru sanda abin ya kai makura sai ya ce anni masani yadurru wa anta arhamur rahimina Allah ba ni da lafiya amma na san kai mai rahama bai ce fa Allah ba ni sauki ba cewa ya amma na san kai mai rahama ne shi kuma Allah da ke ya san sirrin abin da yake nema sai ya ce fasta damna ku? sai muka yaye mar muka amsa mar bukatar shi ba fa bukatar yayi nema ba jinjina wa Allah yayi ina fata an fahimta kamar kai ne ka samu mai kudin anguwar Ka kace alhaji na san kai biloniya ne a alhaji na san ni ka san ni ba ni da kudi kuma na san kai biloniya ne da Allah me ka roke shi eh baka roka ba a zahiri baka roki komai ba amma shi ya san me kake nufi ai ko alhaji ka san ni talaka ne tilis kuma wallahi kai biloniya ne sai kai shiru abinka me kake nufi ya baka kenan ko shi ne ma'anar ni ba da kawai alaji amma kai miloniya ne wallahi yauwa ko kai mai kyauta ne ko kai mai kaza ne kaga baka ce ba ni ba amma shi ya san me kake nufi to Allah haka fa ya gaya wa Allah sai Allah ya ce je kamin yaye ma ka to shi bawa ana so ne ya kankan da kansa kuma wallahi ku lura ba wai kankan da kai wa Allah ba ko a cikin mutane ƴan uwanka in ɗabi'ar ka ɗabi'a ce ta ƙanƙan da kai na rintse da Allah sai Allah ya maka daraja haka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya bayyana man tawaba lillahi rafa'ahu Allah duk mutumin da zai ƙanƙan da kai ba dan shi kaskantacce bane a'a sai dan a zauna lafiya sai dan bai san rigima sai dan bai san a tada hankali sai dan bai so a yi ta musu sai dan bai son a yi ta kaza a ɗiban kwai ta ratsina na ya ƙanƙan da kai sai Allah ya ce to ni kuma na ɗaukaka ka ba shi kenan magana ta ƙare ba ɗazun nan muke magana da wasu wani darasi da muka ɗauka akwai wani gwamnan wata gari a cikin jihohin kai bari ma bayyana ba wani wani ɓoye-ɓoye wani abin nan gwamna waziri Tambuwar, tsohon gwamna na sokoto ya ci bakar wahala a jami'atu Ibn Kodi, jami'ar dan Kodiyo. ka je ka karanta tarihinsa an rike shi gam a jami'a suka dinga wahalar da shi da kyar ya sha a hannunsu da kyar ya sha sai gashi Allah mai da shi sanata ya mai da shi kaza ya mai da shi kaza har ya zo ya zama gwamnan jihar da ya tashi duk wani abu da ya kamata a ce a matsayinsa na gwamna ya yi wa wannan jami'a sai watsar da sha'aninsu malaman da suka karantar da shi waɗanda suka wahalar da shi ya kai matakin da ya kamata ya taimake su ya wanta kalar da sha'aninsu saboda sun ba shi wahala sun ba shi wahala ya yi ta fama ya yi ta fama ma da su ka san akwai wasu lattarori a jami'o'i mugaye ne ku yi haƙuri laktarori, akwai mugaye a cikinku wanda ba ku so ɗalibi ya gama lafiya ku riƙe ɗalibi ya buga ya buga da kyar ba ma irin Allah ya jarrabe ka kashi har a gari ko ana cewa malam wani ko alhaji wani ko bai wani ko ma'aikaci wani ko ministry wani ko waye wani ka shiga hannunsu ce to bari mu gari ba ana cewa wani a gari ba to za mu ga yadda za mu kare da kai da gangan sai wani ya rike ka wallahi ka ce ce wallahi baka ci ba akwai wani bawan Allah muna magana da shi da ya zo masters ɗin shi sanda ya shekara shida na rantsi da Allah bai bar hannun waɗanda suke karantar da shi shekara shida yana masters kuna ji kwanan nan akwai wani labari da aka yada a social media akwai wani bawan Allah ina jin ko likita ne ko wani a makamancin haka wanda iyadansa ta zo tana magana faduwa ya suma daga suma ya mutu da aka tsaya aka yi bincike sai aka gane malaminsa ne ya rike shi a makaranta ya kiyasa sake shi ya jawo ajalinsa sa zuciyarsa ta buga wallahi tallahi komanda ba ku ga abin ba ana yawo da ke a social media matar tana bayanin cewa ga abin da ya ajalin shi domin sanda malamin ya mai da tamkar boyi-boyi in yana buƙatar wanki kira shi a ce ta zo ka wanke min kaza ya zo ya wanki in yana buƙatar cefane a kasuwa sai ya kira shi ya ce zo ka yi min cefane kuma ba zai bashi kuɗin cefanen ba ya ce je ka so min kaza da kaza da kaza da kaza da kaza kaza adadi kaza kaza adadi kaza kaza adadi kaza kuma ko kwandala ba zai bashi ba shi kuma yana ta ƙoƙari don ya zama me ya fita daga hannunsa amma wallahi haka mutumin ne ya rike shi har daga ƙarshe san da ya ajalin shi wannan wanda irin masifa ne san da zuciyarsa ta buga na rantse da Allah da haka ya mutu akwai wanda ya ce min wani malami da ya rike shi a wata a makaranta ba musulmi bane wallahi tsabar yana so ya kubuta daga sharrinsa har coci yake zuwa gurin shi ya ce to kai kuma abin nan ɗin naka ya wuce gona da iri wallahi ya ce wallashi har coci yake zuwa har ai addu'ar yace idan ya tahi iskanci sai sun dawo daga coci, sai ce ya biyo shi office in ya biyo shi office in ya zo ya zauna aka zo aka share mar binci aka yi waye addu’a aka gama sai ce to ayi addu'a ya sa ku duk kurin idanu Allah uba Allah da Allah ruhi mai tsarki waye waye eh, haka a shafa sai ta zo ku dai ku dai kana yin musu sai soke maka abin nan ɗinka wannan abin na Siman Abbas da aka da aka abin nan ai yanzu naga wasu lauyoyi sun tashi sun ce su basu yadda ba za su maka wannan abun a kotu he sun nemo masa yancin sa saboda abu ne yazo ya faru sun zo sun ce sun dakatar da shi bayan sun kore shi sannan kuma sun rage masa matsayi ko to to su ba su rage masa ba to kaga ire-irin waɗannan abubuwan yana daga cikin abubuwa da mutane suke yi waɗanda suke nuna wa Allah izza shi kuma Allah bai san haka Allah so yake ka kankan da kanka ka ɗauki kanka ba komai ba ga wata ita ma na ga hirar da aka yi da ita hekaran jiya ita ma mijinta sojan ruwa ne ita kan ma har yanzu ba a san ina mijin yake ba gara ma shi wannan an same shi wannan ma ba a same shi ba kuma dama tun ranar da wannan abin ya bayyana na faɗa muku na ce ire-iren waɗannan matsalolin a cikin duk wata ma'aikata a ƙasar nan na rantse da Allah Allah ne kaɗai ya san adadinsu kyasa-kyasai ne na zalunci da tauya haƙoƙin ɗan adam suna nan a dankare malam manyan nan suna ta cutar na ƙasa da su wanda wannan abin na ce zai bankaɗo abubuwa da yawa to ga hinan ku yana ta bankaɗowa wadaka wallahi ina jan hankalinmu kaga wannan tauhidin da ake karantar da mu na rantse da Allah ne kaɗe mafita domin shi ne zai nuna ma waye kai shi kuma mahaliccin ka waye shi haka ne ko ba haka ba ubangijin ka waye kai kuma da ke kike bawan Allah kai ma waye ne kai to amma idan aka waye gari ɗan adam yana ganin matsayin kansa da girman kansa shi wata tsiya ce don na mai tabbatar maku zai sha wahala yadda Allah yake so ka kankantar da kai gare shi to haka ake so hatta a cikin bayi kar ka zama ana an shaide ka da cewa kai mai nuna wa mutane girman kai da isa karka kar ka yarda da wannan kana jin wannan ka bincika ka ga menene matsalar da ta sa ake jingina ma wannan wallahi kai kokari ka goge ta a cikin tarihin rayuwarka kar ka yarda ka mutu da wannan ɗabi'ar cewa kana da jiji da kai kana da nuna isa kana da bankama kana da babakere karka yadda da wannan mummunan ɗabi'a ce Allah ya la'anci wannan ɗabi'ar, manzon Allah ya yi Allah wadarai da ita an gane maganar da kyau ko ka zama mai tawazu annabi ce in kai haka Allah zai ɗaukaka ka in kai haka Allah zai ɗaukaka ka kuma abin da baka tsammani zaka samu wallahi zaka iya samun sa ƙarƙashin kankan da kai da kuma bin rayuwa a hankali haka kuma abin da baka tsammanin zaka rasa a cikin girman kai da nuna isa wallahi sai ka rasa shi a cikin a cikin a cikin al'amarin girman kai da nuna isa Allah ya sauwaƙe Dan haka yake cewa ina mai bayyana ni mai zunubi ne gare ka ya Allah wa abu ubi zambi ina mai itirafi da zunubi na to lalle ni mai laifi ne firli kawai Allah gafarta mu abinda wannan yake nufi faga firli ai usturli zunubi ka suturta bin na kada su tasiri a gaban mala'iku a gobe kiyama ya la yaghfiru zunuba illa anta duk duniya da lahira ba mai gafarta zunubi sai kai to ku lura da wannan jumlar yanzu ina magana cewa su wane su ce maka ran kiyama za mu sa ku a gare mu shigar da ku aljanna yanzu dai wannan lafazi ya nuna annabi ya nuna ba mai gafarta zunubai sai waye sai Allah to duk wani wanda ya ce maka a lahira yanzu ɗazun da nake ganin wani bidiyo wai idan kana cikin ƙarshe shehu tijjani ku yi haƙuri da Allah jama'a da kai da uwarka da ubanka da mamarka da to bari mu dai mu sassauta da mamarka da babanka na fata an fahimta da ƴaƴanka da matanka kuma yace wai matan nan inda zaka auri hudu ka sake su ka ƙara auren hudu ka sake su ka ƙara auren hudu ka sake su sau dubu hudu ko sama da haka su ma da su da kuma iyayensu da iyayen iyayen iya ai ta tafiya duk gaba ɗayansu za su shiga aljanna idan kiyama ta tashi saboda kai kaɗai saboda kai ɗan ɗariƙa ne na fata an fahimci magana da Allah wannan magana ko dan firamare ka zauna kana karanta masa ba zai dinga kallon ka wani sakara sakare ba hakan nan aljannar kuma ta dawo yanzu kawai ana abin nan ɗinta kawai babu wani abin nan ina fata an fahimci magana so hatta addini jama'a ko da abu gaskiya ne malamai suka ce idan in aka gaya wa mutane zai saka su su ta kaɗa ta gagara fahimta ina fata an fahimta aka ce to kar a karanta musu wannan a bari sai manyan ɗalibai in ka tara su kai da su sai ka karanta musu wannan amma sauran awam aka ce a yi hankali da karantar da su komai da komai ko da ku abin ya tabbata to ballantana abin da ko da za ka ritsa mutum da wuka na rintsi da Allah dai ka yanka shi amma ba zai kawo mashi a Qur'ani ko a sunnar manzon Allah ban gane ko kun gane a zo ana cewa wai ga ruwa a ruwa a faro wannan sauran ruwan gidan shehu ne wai ga gutsuran tabarma wannan sauran gutsuran tabarmar da shehu ya yi halwa a kanta ne Allah ya ji kan malam turayon malam lawal turayon ya ce ruwan gidan shehu bai da bambanci da ruwan anguwar ku jakara a kano ko ba ga bane ruwa biyu ne kaɗai suke da daraja a duniyan nan na farko ruwan da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi ko alwala ko wanka ko wani a makamancin haka wannan kan in ka samu ma ka tarba ka shafa a jikinka ka sha ka nemi tabarruki kuma albarkar Allah ta same ka zufar manzan Allah in ka sha ko ka shafa a jikinka alheri ne fitsarin manzan Allah bawalin annabi duk abin da ya shafi annabi in ya taba ka rahama ta taba ka alheri ya taba ka mana amma bayan annabi Muhammadu to babu wani kuma dan adam da wai abin da ya amfani da shi zai zama mai wata daraja babu shi babu shi ko abubakar da umar da usmanu da aliyu ba su da wannan ruwa na biyu shine ruwan zamzam da annabi ya ce ma'u zamzama lima shuriba lahu ruwan zamzam duk abin da ka sha ka ki Allah cewa ya baka Allah zai baka ina fata an fahimci magana banda waɗannan ruwan guda biyu babu wani ruwa to sai kuma an je lahira shine ruwan menene ruwan alkautara wannan kuma sai mun tafi lahira insha Allah amma a nan duniya dai waɗannan ruwan guda biyu ne kaɗai, duk wani wanda ya ce ma ga wani ruwa mai wata daraja ta musamman banda waɗannan ka ritsa ya kawo maka a ina aka samu a Qur'ani ko a sunnar manzon Allah so a karantar da mutane sallah azumi tauhidi aqida su waye Allah su kansu su ma su waye su wallahi ya fuka zo kana bada wani tarihin shehu wacce tsiya tsiya tsiya wane ne wane ne tabarmar gidan shehu ruwan shan gidan shehu ha ba mu iya sallah ba ba mu iya azumi ba har yanzu wata za ta kwanta da mijinta ta zo tana cewa malam mutum ne ya zina da mijinsa shin ya halatta ya wanka ko ba zai wanka ba har yanzu ba muna da irin waɗannan ɗaliban ba wanda ba sa bambanta tsakanin saduwa ta miji da mata da kuma saduwar da ba aure ba sa iya bambanta sunan balantana matsayi yanzu wannan ya kamata a karantar da mutane ko kuma na fata an fahimci magana Allah ya shiryar da mu ya datar da mu saboda haka dai irin waɗannan abubuwa gaskiyar magana dole a dinga taka tsantsan da haka yace innahu la yaghfiru dhunuba illa anta lalle ba wanda ke gafarta zunubai sai kai sai malam yace fa jama'a fi qaulihi sallallahu alaihi wa sallama kaga annabi sai ya hada cikin maganar sa abu ulaka bi ni'matika alayya Allah ina furuci da ni'imar da kai mu ina sana da ita ina bayyana ta na yadda kamun ni'ima kun ji wannan sannan wa abu bi sannan na yadda ni mai laifi ne ka yadda Allah ya ma ni'ima kuma ka yadda kai mai menene mai laifi ne kaga ka yadda da falala da alherin Allah a kanka amma wannan bai sa kuma kai dagawa da nuna isa cewa kai wata tsiya ce a'a har yanzu kana kallon kanka mai laifi ina fata kun fahimci magana to wannan matsayin Allah yana son sa yana so ka yarda ya ma falala ya ma ni'ima ya ma alheri kuma yana so ka yarda kai mai laifi ne a gare shi domin akwai wanda suna ganin ma sun fi ƙarfin Allah ya jarrabe su sun fi ƙarfin su higa damuwa sun fi ƙarfin su higa wani matsala to ita kuma matsala da jarabawa ma mai imani take samu in ka ga Allah na yawan jarrabar ka da matsaloli wallahi alama ce ta kana da daraja a gurin Allah alama ce idan ka ga rayuwarka komai na tafiya baka samun tangarda ko a gidanka ko a 'ya'yanka ko a matanka da kake aure ko a harkar kasuwarka ko a ɗalibanka ko a harkar aikinka na gwamnati ko jarinka ko sana'arka ko abokanka ko waɗanda kuke hulɗar yau da gobe da su ko maƙota ko ƴan gidan haya ba ka da matsala duk inda aka taɓo ka ba ka da matsala na rantsi da Allah ka zauna ka fashe da kuka kana da damuwa wallahi cikar kai bawan Allah ne shine matsaloli su dinga bujiro ma yau baka da lafiya gobe sauki yau gidanka zaman lafiya gobe fitina yau ƴaƴanka wasu sun maka daidai gobe wasu sun saba ma yau ya wuce maka wannan a matsayin darasi da aka samu annabin Allah ɗansa kangararre annabu nuhu ɗansa fa kafiri ne fa kana ganin annabu nuhu bai iya tarbiyya ba ne ko bai iya karantar da 'ya'ya ba ne ina fata kun fahimci magana a'a Allah ya jarraba shi ne don ya cika masa wata ni'ima a lahira amma ba wai don ba shi bai iya wa'azi ba ko bai iya karantarwa ba ko ya bari ya yi sakaci ‘ya'yansa sun zama kangararru no ba haka abin yake ba jarrabawa ce saboda wata ni'ima da Allah zai mishi ya wuce a ce ga annabin Allah annabu Lut matarsa ita take injiniyarin luwaɗi a cikin gidan shi mafi munin zunubi wanda har yanzu girman luwaɗi bai bar idan al'ummar musulmi ba in ba wasu fandalarrun mutane da suka tunci kansu a cikin wannan ɗabi'ar ba har yanzu mutane an ambaci wannan maganar suna jin nauyinta ba ta da daɗi ko kaɗan haka ne ko ba haka ba balantana a wancan lokaci ku duba ku ga annabi lutu annabin Allah ne kuma sunan lutu sunan annabi ne amma ka je ka karagaya duk duniya ka samu mai suna lutu lutu Muhammad Adam ka je ka nemo min shi in akwai akwai babu saboda munin aikin annabin Allah ne sunansa ne ba sunan aikin bane ba fa amma sai Bahausawa ko mu ce masu fasara sai suka mai da sunan aikin sunan annabin sai kowa ya kyamata sunan amma fa sunan annabi ne kuma yau da za ka naɗa wa ɗanka ba kai laifi ba don Allah ne ya naɗa wa sunan wani annabi haka ne ko ba haka ba to amma saboda munin aikin har yau ba mai wannan sunan a doron ƙasa har yau ko ta taɓa jin luɗu abubakar <laughs> ba ka taɓa ji ba saboda mummunan aikin to amma tare da haka jama'a ku duba ku ga tare da haka Allah madaukakin sarki wallahi yana gafarta wa mutane kuma yana saurara musu idan suka tuba zuwa gare shi Allah yana sauraron mutane to ka zama mai kokari wajen bayyana Allah ya ma ni'ima da kuma kai mai laifi ne a gurin Allah kuma wannan ba zai hana Allah ya jarrabe ka ko Allah ya zama ma wata fitina ko a kasuwarka ko a aikinka ko a rayuwarka ko a harkokinka ko a cikin gidanka ko a matanka ko a 'ya'yanka ko a kaza ko a makota ko a gurin aiki ko sana'o'i kaga wani wallahi tallahi shekara 25 yayi a gurin aiki amma a cikin shekara 25 din nan babu shekara da baya cikin jarabawa da bala'i tsakaninsa da abokan aiki yan uwansa tsakaninsa da ogoginsa akwai wanda ya zo ya same ni yana kuka ya ce malam zan bar aiki na ce ba za ka bari ba ya rushe da kuka shi so yake na goyi bayan sai bar aiki sai na jini he jini kuma ina karfafa sa cewa he yayi yace malam baka san halin da nake ciki bane nace na san ban san halin da kake ciki ba amma ba za ka bar aiki ba yace ya rantse da Allah tun da ya fara aiki bai taɓa samun kwanciyar hankali na na shekara kwaya ɗaya a rayuwarsa ba yau shekararsa 20 yana aiki duk shekarar da za ta zo ta zo masa da bala'i da kyar zai sha wancan ya sako shi a gaba wancan ya kai ƙararsa wancan ya ji ya cinno mar fitina wancan ya mai sharri wancan an ji ana zama ana mitin a kansa ya haka yake ta fama jama'a a kasan nan ne fa saboda Allah ya jarrabu mutum aikin addini zaka zo ka yi amma sai mutane sun nemi su kyamatar da kai wannan aikin addini Allah ya ji kan malam albani zaria akwai wani babban bawan Allah a zaria ana ce masa alhaji haruna Danja, Allah ya gafarta masa wannan bawan Allah mai kuɗi ne tun tele-tele before shi ne mutum na farko da ya fara gina wasu malam albani zaria masallaci a garin zariya suke wa'azi wallahi ya ce ranar da ya gama ginin masallacin nan yana gaya su malam albani ya ce ya rantse da Allah tun da yake a rayuwarsa bai taɓa ganin bala'i irin wannan gina masallacin da ya yi tun da ya sa zai gina masallacin yake fuskantar masifa da bala'i har sai da ya gama a cikin masifa ake wannan su zo su ce ba ka da hankali ne za ka ɗauki dukiyarka ka zo ka gina masallaci wa kaga yana gina masallaci shi kaɗai ai taimako ake nema wane ya kawo wane ya kawo wane ya kawo a haɗu a gina kai za ka zo ka ɗauki dukiyarka ka ce za ka gina masallaci kai kaɗai in ya danne waɗannan sai gobe waɗancan su yi kwamba su goma su zo sun zo yi mara nasiha su ma ka duba mutane yadda suke mana ya ce wallashi har ya gama aikin a cikin fitina yake ba jarabawa ba ce aikin da yake aiki ne mai kyau ko mai muni aiki mai kyau ne amma Allah ya sako mar jarabawa a ciki don ya cika mar ladan shi to kai ma haka za ka yi ta fama haƙuri za ka kawai in dai mutane ne kana rayuwa da su wallahi wallahi sai dai ka yi haƙuri ka danna zuciyarka amma ina mai tabbatar ma in dai ka ce ba za ka yi haƙuri ba kai duk abin da aka yi ma sai ka ɗau fansa ko sai ka ɗauki mataki na rantse da Allah kana nan a cikin fitina daga nan har yau mutanadi Allah ya raye mu daga fitina karamar ta ko babbar ta don haka yake cewa a kaga sai ya haɗa tsakanin wato bayyana cewa Allah ya masa ni'ima da kuma cewa a yana mai neman gafarar zunubansa daga gurin Allah bai da mushahadatul minnati ya hada tsakanin jin cewa Allah ya mar baiwa ya man ni'ima wa mutala'ati aibin nafsi wal amali ko da kuma jin cewa shi mai aibi ne shi mai matsala ne da kuma aiki mai matsala ne a wajen aiki sai malam ya ce, fa mushahadatul minnati tujibu lakul mahabbatu wal hamda wa shukra li ni'ami wal ihsani jin cewa Allah ya mar baiwa ya mar ni'ima wannan ta wajabta masa yaso kuma ya gode ga wanda ya mar ni'ima kuma ya kyautata masa shine waye Allah wa mutala'atu aibin nafsi wal amali sannan jin cewa yana da aibi a aikinsa da zuciyarsa da ransa da karan kansa tujibu lahu dhullu ko wannan ta wajabtar mar da ya zama kaskantacce a gurin Allah wal inkisar ya zuciyarsa ta karye shi ba komai bane wal iftiqar ya dinga jin cewa shi talaka ne bai da komai Wa taubata kuma wannan ta wajabtar masa ya tuba ga Allah fi kulli waqatin a duk wani lokaci duk wanda yake ganin kansa mai laifi dan Allah zai yawaita tuba ko ba zai yawaita tuba ba yo kenan wannan sai ya nuna abin da yasa mutane da yawa ba sa yawaita istighfari da tuba suna jin kansu kamar ba masu laifi bane wani fa an kace istighfari sai ya ce to me nayi kai ka ji sakare dan Allah wani kai istighfari ya ce to me nayi ya ka kawai in fara istighfari ba laifin da ne ya ce ma ba laifin da kai kuma ya ce ma ita isa istighfari sai an yi laifi ake yin ta ban gane ko kun fahimce ni ba malamai ya ce maka ba laifin da kai wa ya ga ma don Allah jama'a sallah aikin alheri ne ko aikin sharri ne amma annabi cewa ya daga kace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah me zaka fara cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك waɗannan addu'o'in aka ce ka fara daga kayi sallama kana sallamewa daga sallah sai aka ce kai istighfari aikin sabo kai aikin sabo ka kammala me yasa saboda kai bawa ko aikin alheri kake sunanka mai laifi a gurin waye kawai kai ta tuba a gurin Allah to balantana kuma yanzu dan Najeriya ne za a ce mara istighfar ya ce me yayi dan Najeriya a ce masa istighfar ya ce me yayi kwanar da ka sha kai yamma baka gamu da wata mai mini siket ba matsunta a waje kuma baka kalla ba jama'a haka ne ko ba haka ba da ka kalla baka lashe baki ba tsakaninka da Allah <laughs> to wannan kadai bai sa ka dinga istighfari da tuba ba ya kai ya sa ka istighfari to wannan ɗaya kenan akwai su suna nan Allah ne kadai san adadin su ka zauna ɗazu a guri kaza an yi gulmar wani da kai ko ba haka bane wane ya zo wucewa ka doka mar harara kana hasara da baiwar da Allah ya mada ni'imar da Allah ya mada shi wannan ba laifi bane laifi me ya maka dan Allah ya masa ni'ima sai ka harare shi ban gane ko kun fahimta ba to irin waɗannan abubuwan kar ka ɗauke su ba komai ba yasa Allah ya ce a kowanne hali kai istighfari sallah ka idar aka ce kai istighfari abin alheri kai aka ce kai istighfari ka tuba Allah ya shiryar da mu Allah ya ganar da mu to wannan yana zawajabtar masa da tuba fi kulli wakacin a kowane lokaci wa Allah yara nafsahu illa muflisan kuma dan adam ya dinga kallon kansa a matsayin wani wanda fallashe ne in ba Allah ne ya rufa masa asiri ba ya dinga kallon kansa a matsayin mai fallasa in ba Allah ya rufa masa asiri ba to shi fallashe ne duniya da lahirarsa dan Allah jama'a duk wanda yake kallon kansa a matsayin shi zai dinga neman Allah ya rufa mar asiri ko ba zai dinga neman haka ba zai dinga neman. amma wanda yake ganin kansa kamar bai fallasa ba ko ba fallashe ba ne shine za ka ga ya zauna ya ci hira ya taɗi ya bacci ya ci abinci ya ta kyalkyala dariya cikin jama'a ya ta tafawa bai jin kansa komai baya jin komai a ransa ba ruwansa to wannan halaka ce Allah ka tsare mu daga halaka karamata ko babbata yasa za ka ga bayin Allah da suka yadda da irin wannan za ka ga ko zama suka yi haka za ka ga bakin su na motsi da za ka iya tambaye su me suke su ce istighfari suke yi tuba suke ga Allah addu'o'in istighfari suke addu'o'in tuba addu'o'in neman yardar Allah suke yi saboda sun san koda ba su laifi ba sunan su masu laifi yadda Allah ya bayyana da kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana malar rasulan yace wa aqrabu babin dakhala minhu al-abd ala Allah ta'ala babal iflas mafi kusancin kofar da bawa zai higa gurin Allah shine ƙofar ganin kansa a matsayin fallasasshe. fala yara li nafsihi halan kada ya dinga ganin kansa yana da wani hali wala maqaman kar ya dinga ganin kansa yana da wani matsayi ko wala sababan kada ya dinga ganin kansa yana da wani sababi ya ta'allaqu bihi wanda zai dan wala wasilatan minhu kar ya ga yana da wata hanya ko wata tsani Ya munnu biha wanda zai yi wa Allah gori da ita ko zai yi wa addini gori da ita ina fata an fahimta bal a'a yadkhulu ala Allah ta'ala min babil iftiqari sarf bawa ya shiga gurin Allah ta kofar cewa shi talaka ne bai da komai ina fata an fahimta bai da komai ya dinga bayyana wa Allah haka to sai kaga ya zauna lafiya akwai wani da ogan shi to kullum shi ogan irin mutane ne wanda ba sa so su ganka da cigaba to kawai wata rana ogan ya dawo daga tafiya sun je tarbo shi to shi wannan yana da motoci guda biyu ɗaya mota ce ta talakawa gata-gataninku ɗaya kuma mota ce ta alfarma kawai sai ya kuskure ya ɗauki motar alfarma ya tafi iyakar tarbo wancan suna fitowa yana fitowa daga jirgi ya zo zai shiga motarsa sai ya hango motar wancan sai ya ce wacce motar waye aka ce ai wane ne a ciki ya ce a ba wane ne a ciki ba motar waye aka ce motar wane ne ya ce ok motar wane ne ce ya ce ku kira shi aka ja kwankwa samar gila su ya fito sai wannan mutum ya ce a ah, wane kai ne da wannan motar ya ce alaji ya eh, lalle wallahi da allai na sai ta kwanakin baya tana gida bana dan fita da ita ya ce a ah, lalle wane ka girma to shi kuma in ya ce ma ka girma to ka shiga in dai har ka sake ya ce maka ka girma to ka mutu sunanka duk wani subsidy zai cire ma shi billahi la ilaha illa duk wani tallafi da ka sani zai cire ma shi <laughs> to shine sai da aka dawo sai wasu da suka san shi suka kira shi suka ce kai wanda ganganci yasa ka dauko wannan motar tarbarwa ne yace wallahi shi ya ga wai tunda ogan su ne ya dawo a je tsarohi da alfarma da abin nan kace ai kai kai gwanin tarbanza ce shawarar da zamu baka gobe ka je ka ce masa ka sai da motar nan kaji ba za ka iya ba mai ma kade ya ishe ka bala'i shi ne kaɗai shawarar da za baka in ba haka ba wallahi in ka sake ya sake fahimtar motar nan tana hannunka to ka kade wallahi in takaita muku ya je ya sanar da shi sai da motar yayi ta dariya yana nuna masa cewa ai ba za ka iya dama da wannan motar ba amma a hakan sanda aka yi wata biyar ɗan abubuwan da aka saba bashi an tsaye da su wallahi sai daga baya da ƙyar sannan aka dawo masa da subsidy yi da ƙyar kar a ja karatu da yawa billahi lazi dan na san wasu za su shigo billahi lazi to mu tsaya iya nan an gane bal yadkhulu ala Allah ta'ala min babil iftiqari saf ya shiga gurin Allah da a kofar cewa shi bai da komai to anan ne sai Allah ya mai sai Allah ya kula kai saurare ka amma kana nuna Allah kai wani abu ne a ba zai saurare ka ba wal iflasul mahdi da kuma tsantsar fallasa ya dinga nuna wa Allah shi tsantsar fallashe ne bai da komai dukula man qad kasara al-faqr wal maskadatu qalbahu irin shigar mutumin da talauci da kunci ya karya masa zuciya hatta wasalat tilkal kasratu ila suwaida'ihi fansada'a har san da wannan karaya ta kai zuwa ga kashin gadon bayansa kashin haƙarƙarinsa kashin da ya riƙe masa lakarsa har ta kai ga ta kada hiwar was bai da iko bai da komai ba zai iya komai ba to haka Allah yake so ka haka haka haka Allah yake so ka nuna masa karka yadda ka nuna masa ka mallaki wani abu ko ka iya wani abu wa shamlatahu al-kasaratu min kulli jihatihi ba kwa ganin ɗaya daga cikin magabata wanda sayyidina Umar ko sayyidina Abubakar annabi ya ce in ka same shi ka ce masa ya maka addu'a domin Allah yana karɓar addu'arsa Juraij ne ko Uwaisul Karni. Uwaisul Qarni uwaisul karni jama'a wani bawan Allah ne wanda shi bai zauna da annabi ba amma annabi yakan bawa sahabbai labari kai ka ji wata daraja shi fa ba sahabi bane a lokacin in ba kai sahabin annabi bane baka mai baka kai ba wani mai daraja a duniya in ba wa ba in ba sahabi ba daga annabi sai sahabbai amma sai ya zama annabi na bada labarin sa saboda me saboda kasancewarsa mutumin kirki bawan Allah wata rana bayan annabi ya rasu an zo aikin hajji dan shi ya zo ya ga annabi sai aka ce masa ai kwanan manzan Allah biyar da rasuwa sai ya zama bai haɗu da shi ba na fata an fahimci magana to sai ya zama kullum idan aka zo taro musamman 'yan kabilansu sai sayyidina abubakar ya dinga tambaya ina uwaisu sayyidina umar afwan ina uwaisu ina uwaisu ina uwaisu to har dai daga ƙarshe Allah ya sa ya gamu da shi ya ce masa gani nan kai ne mai kaza da kaza da kaza eh kai ne mai cutar baras a jikinka kamar kuturta haka ya ce haka ne ya ce to annabi ne ba mu labarin ka ya ce kuma duk ranar da na ganka kar na yadda ka bar gurin nan sai ka bin addu'a saboda Allah yana karɓar addu'ar ka domin kana yi wa uwar ka biyayya domin an ce ma a dalilin kula da uwarsa ne yasa bai samu ya zo ya gana da manzon Allah saboda in ya bar gurinta to za su samu matsala Dan haka yana nan kullum to shine ya masa addu'a to da kuma mutane suka gano shi sai wannan ya zo ya ci akar ni ma amun addu'a wannan ya zo ya ci akar makalla. wata rana da sassafa ana fitowa daga sallan asuba jama'a sun zo sun yi layi a kofar gida yan addu'a ka san daga an gane kana addu'a to ka shiga uku a ƙasan nan ina mai tabbatar muku aka shiru shiru shiru shiru bai fito ba ina za a laliba aka ce ba a san ina koyi ya bar gari ya gudu tun daga ranar da ya gudu har yanzu da nake muku magana ba a san ina ya rayu ba guduwa ya je a wani guri ya je ya mutu ya ce ba zai bari mutane su halaka shi ba Allah ya bashi matsayin annabi ne ya bayyana da kansa amma ya ki yadda saboda in ya biyo wa mutane da wannan tara kasar to za su halaka shi da haka ya gudu har yau ba a san ina tarihinsa ya kare ba ina iyanan tarihinsa ya tsaya daga ranar da ya gudu tarihin ya tsaya dan ba sai ina ya rayu ba guduwa yi amma yanzu kai koda a ce sarki ne yace to ku dinga zuwa gurin wani. <laughs> sai ga an nemi wani plaza an buɗe office a can an bige wasu shaguna guda uku an yi decoration an sa wuta a sa wani signboard a sama jama'a haka ne ko ba haka ba a ai mutane akwai cin banza billahi la ilaha illa huwa to amma su Allah ya musu matsayi amma sun kiyarda waliyai akwai wani ana ce masa abu muslimul khawlani wanda shi ma karama Allah ya nuna a hannun shi wata mata ce ta ce ita ma annabiya ce kaji abin saboda tsabar ya zama demokuraɗiyya in ba demokuraɗiyya ba jama'a an taɓa yin annabiya mace ko a tarihi ba a taɓa yi ba maryamu ce aka yi ta taburza malamai suka tabbatar da cewa ita ma siddiqa ce domin Allah ya ce wa ummuhu siddiqatun kana ya akula ne ta'am uwar annabi abin nan annabi Isa maryam siddiqa ce ba annabiya bace na fata an fahimci magana to amma ita wannan saboda tsabar demokradiya sai ta fito tace ita ma annabi ce sallallahu alaihi wa sallama kai ka ji abin ko ma ko zaki ma babu wallahi wai ita to sai wani bawan Allah ana ce masa Abu Muslimul Khawlani aka rasa wanda zai ja da matan nan Ya yazo yace ƙariya kike ke ba annabiya ba ce, wallahi Ta ce ni din Allah ya aiko ni ka ce ni ba yace ƙariya kike munafukar Allah mutane suna ka shiga uku wannan za ta halaka ka ce wallahi ko za ta halaka ni ƙariya tafi mu annabi Muhammadu kanai muka sani ba san wani ba in baki ba ta ce a gangama wuta aka gangama wuta sanda wuta ta yi tsumi, ta yi jawur ta tara garwashi ta ce a kinkimo shi a jefa shi ciki sanda aka yi tangire-gire da shi su kansu masu jefa shi miƙa shi suke suna ja baya haka saboda tsabar zafin wutar wallahi ana jefa abu muslimul khawlani kawai sai ƙara gyara zama wuta he ta zama kamar wutar annabi ibrahim kullu ya ko ni bardan wa salaman ala ibrahim yasa wani malami yace duk mu'jizar da Allah ya nuna akan wasu annabawa to san da Allah ya nuna irin ta akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Musa sa sanda Allah ya nuna irin wannan mu'jiza annabi abin nan Nuhu sa ruwa annabi Isa yana tayarwa yana kashewa yana rayawa yana faɗin mai kaci jiya ma me ma yanzu a cikin cikinka duk zai faɗa ma yana warkar da guragu da duk annabi shi ma yana yayi a zama ba wata mu'ujiza ta wani annabi da Allah bai bawa annabi Muhammadu irin ta ba to shi ma annabi Ibrahim mu'jizar sa ne an jefa shi a wuta wuta ta gagara cin namansa, to sai ga ba ma annabin da kansa ba ɗaya daga cikin al'ummar annabi Muhammadu Allah san da ya nuna wannan mu'jiza kan shi aka jefa shi a wuta malam kawai abu muslimul khawlani sai ƙara gyara zama a cikinta kawai ya fara wasa da garwashi ɗauka ya ɓalla haka ya sake zubarwa ya ɗebi wasu ya sake ɓaɓɓallawa haka wannan mata da ta gafa wannan mutum fa ya wuce saninta sahabbanta kan gaba <laughs> kafin ka ce kwabo sun yi disafiya gaba ɗaya duk kowa ya watsi ka ce wannan ba mutum ba ne, wannan ba mutum ba ne. ya fito yana ina take sai same ta da takalmanta a hannu ta challa da gudu ta yi yamma ita wallahi da na kama ki da da kin gaya wa aya zakin ta daga nan ita ma labarin ta ya kare ina fata an fahimci magana so dan haka ita wannan addini da kake gani Allah ne yake bata kariya yasa Allah a cikin suratu a asaffi in ban manta ba yace yuriduna li yutfi'u nurallahi Safi ne ko eh eh haka ne ko yawwa yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihi suna so su disashe hasken Allah da menene da su. wannan yace annabi ne wannan yace kaza Allah yace wallahu mutimmu nurihi wallahi Allah sai ya cika haskensa walau karihal kafiruna koda kafirai ba su so sannan ya sake cewa huwa allazi arsala rasulahu bil huda shine wanda ya turo annabinsa manzansa da shiriya wa dinil haqqi da kuma addinin gaskiya yace li yuzhirahu ala aladdini kullihi dan ya ɗaukaka shi ya kambama shi ya girmama shi akan sauran addinai gabaki daya sai yace walau karihal mushrikuna koda mushrikai arna ba su ina fata an fahimci magana da haka addinin Allah Allah ne mai tsara kayansa babu wanda ya isa ya tsara wannan addini sai Allah subhanahu wata'ala ina fata an gane to shine yake cewa a wal maskanati a a menene na washam a washam ko alkasaratu min kulli jihadihi mutumin da wato shamulatul kasaratu karayar zuciya da karayar lamari ya same shi min kulli jihadihi ta kowane bangaren sa wa shahida daruratahu ila rabbihi kuma ya shaidar da bukatuwarsa zuwa ga ubangijinsa wa kamala faqatihi wa faqarihi ilaihi da kuma kammalallen rashi da talaucinsa ya maidahi zuwa ga Allah wa anna fi kulli dharratin min dharratihi zahirati wal batina faqatan tamma kuma ya nuna wa Allah duk a cikin kowace zarra kowace irin take kowace irin motsi na rayuwarsa bayyananne ko ɓoye ina fata an fahimta akwai talauci mai dimbin yawa akwai tazara mai dimbin yawa cikakke talauci da tazara wanda shi da ita wa daruratuhu kamilatan ila rabbih tabaaraka wa ta'ala kuma buƙatuwarsa zuwa ga Allah cikakkiyar buƙata ce zuwa ga Allah wa annahu in takhalla anhu tarfata ainin halaka yana ji a ransa cewa da Allah zai bar lamarinsa gwargwadon kiftawar ido to halaka zai yanzu dan Allah jama'a muna ji yanzu da Allah zai cire lamarinsa daga gare mu ge rikiftawar ido babu ruwa mu ba jin haka a ran mu mu ne muka muke da cikakken tauhidi a cikin zuciyar mu duk wanda ke jin cewa da Allah zai cire al'amarinsa daidai da sakan ɗaya, ba zai iya komai ba na rantse muku da Allah shine cikakken wanda ya san Allah rayuwa wannan tantagaryar munafiki ne na rantse da Allah ban gane ko kun fahimci maganar ba wato musulmi ya saka a ransa cewa daidai da kiftawar ido in Allah ya cire hannunsa a kansa ya nabi Sulaiman lokacin da ifritun minal jinni ya ce masa zan kawo maka gadon balkisu kabla an yartar da ilaika tsarfuka kafin ka kifta idanka me ya faɗa Allah ya ce falan ma ra'ahu mustaqirran indahu lokacin da ya ga gadon a daidaice a gaban shi domin wannan ya ce zan kawo ma gadon kafin ka tashi ka shiga ɗaki ka dawo kan karagar mulkinka wannan kuma wanda yake Allah ya bashi ilimi sai ce a'a ni zan kawo ma shi ba he ka tashi ka shiga ka fito ka shi a fadarka ba a'a kana zauna a nan kifta idan ka kawai kirf haka rufewa da zaka yi da buɗewa kawai zaka ganshi a gaban ka Allah ya ce falan ma ra'ahu mustaqirran indahu lokacin da ya kifta ido kuma ya ga gadan a daidaice a gabansa me yace qala hadha min fadli rabbi sai ce wannan falalar ubangiji na ne bai danganta abin da cewa mulkin sa bane in wani ne sai ƙara gyara zama ya ce to ka gani ko ai dama mun gaya muku in dai za ku taɓa mu a garin nan yana yana wani karkatar da kai yana wani haka wallahi za mu yi maganin amma annabi sulaiman sai ya ce a'a hadha min fadli rabbi wannan falalar ubangiji ce liyabluwali a ashkuru am akfur Allah ya yi haka ne don ya gwada ni zan gode cewa shi ya min wannan ko kuma zan butulce in ce karfi na ne da mulki na ne ya bani ai wallahi daga ka watsar da qur'ani ka haraka qur'ani yake ba da labarin komai Allah ya gwada ni ne ya ga shin ni ne zan danganta abin da karfi na da iko na da mulki na ko kuma zan danganta cewa falala Allah ce Allah ya yi mu sai ce wa man shakara fa inna ma yashkuru bi nafsihi wanda ya gode wa Allah idan ya mana ni'ima da falala to kansa ya gode wa kansa ya yi wa Allah ba ruwansa da godiyarka ko ka gode ko kar ka gode oho ba abin da zai fasa cikin al'amuransa haka ne ko ba haka ba dan haka in ka gode ma kanka kaiwa wa wa man kafara wanda kuma ya wa Allah bai ganin girman Allah bai yadda cewa Allah ne mai falala a kansa fa inna rabbi ganiyun karim ubangiji na yana da wadata kuma mai karamci ina fata an fahimci magana saboda haka ƴan wanda zai ji tsoro a ya nan yasa ka ga wani sai ya budu baki yi wata magana kai da kake gefa ka ce wuwa na ka shiga uku kai kake faɗin kaza za su kashe ka ban gane ko kun gane ba a lokacin shi da yake wannan maganar kai ne kake ganin girman ta girman Allah yake kallo ban gane ko kun fahimta ba shi yake magana amma kai kake makyarkata ban fahimci ko kun fahimce ni ba shi shi yake magana shi ya kamata su tsorata ko ba shi ba shi ya kamata su tsorata amma shi bai tsorata ba kai da ba kai kake yi ba kana gefen sa kana rawar jiki kana karkarwa kar hakan nan kana ganin cewa bala'i ya same shi shi kuma bai ma san me kake yi saboda Allah ne a gaban shi wallahi da haka ku rike Allah in ku rike Allah ba wanda za ku ji tsoro wallahi eh ba wanda zai tsorata ku amma daga lokacin da Allah ya ji kan malam Ja'far Ya ce waɗannan shehu ne da waɗannan mutane da ake tsoratar da ku da su in ka taba shehu za ka yi kaza ce na rantse da Allah tsumman da yake cikin juji ya fi su abin tsoro Ya ce domin shi tsumma ta iya yiwa ka a ahe akwai kunama a ciki <laughs> ta rangada ma cizo Ya ce amma ban da haka su menene wani tsoro da za su baka kawai ka ji tsoron Allah kawai an gane magana da kyau ko Allah ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ikilasi da yi saboda kai duk abin da za mu yi Allah ka sa mu yi daidai abin da muka kuskure ko muka tuntuɓe harshe cikin bayani Allah maɗaukakin sarki ka yafe mana ku ya haƙuri za mu dakata a nan saboda ƙurewar lokaci wannan babi na ƙarshe-ƙarshen nan ai karatun da ke ƙarshe-ƙarshen littafin nan wato ba ƙaramin karatu ba ne ina mai ba mu shawara mu daure mu bi shi a hankali yanzu dai muna kusan kasar na kusan ɗari ko to mu ya a hankali dama wancan karon mun yi kusan ɗari da wani abu to mu ya a hankali mu bi shi a hankali har mu samu mu mori abin da ke ciki na fa'idoji na tauhidi da aƙida muna addu'a Allah ya gafarta mana mu ya sa mu lafiya mu gama lafiya ya sa aljanna ta zama komar mu ya haramta wutacin naman jikin mu ya albarkaci mu da matan mu ya albarkaci gidajen mu da ilimin mu da dukiyoyin mu ya sa addana ta zama komar mu ya haramta wuta cin naman jikin mu sannan Allah ya sa wannan kalma ta la ilaha illallah ta zama karshen furuci da kuma kalmar mu a lokacin da muka ainihin wato yi shirin tafiya gaban ubangijin mu Allah ka sa mu lafiya mu gama lafiya هذا ma inna billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh